A yau Juma'a ne a jamhuriyar Nijar hukumomin tsaro na ƙasar Faransa suke tattara iyakan nasu da nasu domin su bar jamhuriyar Nijar. A yayin da mun samu wani labari na jamhuriyar Nijar inda mun samu labarin cewa hukumomi na jamhuriyar Nijar kamar yadda sun ka bayyana ma al'umma da cewa hukumomin ƙasar Faransa a yau ne lokacin da aka ba su ya cika don haka dole dole za su niyya su tattara kayan nasu su bar jamforiyar nijar tuntuni dai tun ranar da an ka aza musu lokaci wanda za su barin jamforiyar nijar inda suke fara fita daga jamforiyar nijar inda an samu wani babban jirgi wanda ya zo a jamforiyar nijar a cikin babban birnin ƙasar nijar ya zo ya fara su a yau dai ne aksa tsammanin za su kwashe kayan nasu duka daga jamhuriyar Nijar. abdullahi Chani sabon gwamnati na jamhuriyar Nijar inda ya tsaida wasu jakadodi na wasu kasashen waje na jamhuriyar Nijar kamar Togo da Benin da kuma Ghana a yayin da muka samu wannan labari jiya da maraice cikin wani shafi na jamhuriyar Nijar inda ya yi bayani dangane da wayannan jakadodi na jamhuriyar Nijar da suniya su komo a jamhuriyar Nijar inda lo'adin da aka ba su kuma ya cika a halin da ake sun tattara nasu da nasu domin komowa a jamhuriyar Nijar. Rundunar tsaro ta ƙasar Najeriya ta yi musu bisa kan niyyar da take bisa gareta domin su kawo hari a jamhuriyar Nijar. yayin da muka samu wasu majiyoyi na labarai inda sun ka wallafo muna wannan labari wanda muke ɗauke da su a yau hukumomin ƙasar najeriya wayanda sun ka yi raddi a jamforiyar nijar domin suna jiran a ba su umarni ne domin su zo su aikata wani abu a cikin jamforiyar nijar inda dai a yau kuma mun ka samu wani shafi na ƙasar najeriya inda ya wallafo wannan labari wanda muka samu a yau inda sun kai musu bisa wannan magana sai dai har yanzu